15 ga watan Nuwamba na shekara 2016 za a ci gaba da fafata wasannin neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a ƙasar Rasa. A yau din za a fafata ne a yankin Asiya inda kungiyar kwallon kafa ta China za ta karɓi bakuncin Qatar. Siriya kuwa za su fafata ne da Iran yayin da thailand za su karbi bakuncin australia united arab emirates ko za su fafata ne da iraki yayin da japan za su karbi bakuncin saudi arabia south korea ko za su karbi bakuncin uzbekistan ne haka kuma a yankin south america kungiyar kwallon kafa ta bolivia za su fafata da faraga yayin da ecuador za su karbi bakuncin venezuela haka kuma a yau ne da a tare ne a wasannin sada zumunci na kasa da ƙasa inda kasashe da dama za su fafata a tsakaninsu kaɗan daga ciki shine kungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar ingila za ta karɓi bakuncin spain yayin da italy za su fafata da germany france ko za su buga ne da abrikos yayin da northern ireland za su keta raini su da croatia morocco za su fafata da togo hungary kuwa za su karɓi bakuncin sweden ne yayin da ukraine za su buga da serbia czech republic ko za su fafata ne da denmark Malta za su karɓi bakuncin Iceland, Jordan kuwa za su fafata ne da Lebanon. Tunisia za su karɓi bakuncin Mauritania yayin da Kenya za su fafata da Liberia. Rasha kuwa za ta buga ne da Romania. A wani gefen kuwa ɗan wasan gaba na Leicester City ɗan ƙasar Algeria Riyad Mahrez da ɗan wasan ƙasar Gabon mai takale da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund Emric Aubameyang suke jagoranci cikin jerin sunayen mutane biyar da aka da za a zaɓe su a matsayin gwarzon shekara na BBC Footballer of the Year na shekara 2016. Shi dai Riyad na Leicester ya ya jagoranci kungiyar Sassan City in a shekara ta 2015 zuwa 2016 a gasar Premier League na kasar Ingila inda ya jira kwallaye har guda goma sha bakwai ya kuma taimaka aka sha guda sha daya a can kasar ingila wannan ya bada dama wa lissasta ta samu nasarar cin premier league na wannan shekara kuma a yanzu dan wasan yana nan iya fafatawa kungiyarsa ta kasar algeria inda a satin da ta wuce najeriya ta samu nasara a kansu da ci uku da daya a gasar neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 shi kuwa emric abomian na borussia dortmund wanda ya jefa kwallaye 25 a raga a shekara ta 2015 zuwa 2016 wa kungiyarsa ta Borussia Dortmund a yanzu haka kuma ya sake jefa kwallaye 11 a wasanni daban-daban a yanzu haka abamiyan yana ɗaya daga cikin manyan 'yan wasan da za su haskaka a wasan da za a yi a ƙasar gabar na cin kofin duniya na cin kofin afirka ƙasashen afirka a na shekara 2017 a cikin jerin sunayen akwai yaya tore na man city da sadi mani wanda yake ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta liverpool huta lafiya